naka da eh, a satin da ya gabata ƙarshen satin da ya gabata 18 ga watan eh, uku na shekara ta 2023 aka gudanar da zaben eh, gwamna da na yi majalisu na jiha kuma cikin ikon allah allah ya ba jam'iyyar ta apc nasara wata duka umar daya zama gwamnan kaduna kuma 'yan majalisu kusan duka za a ce ma na 34 jiha kaduna sun samu nasara wata muna za ka aika gare su ta wazi billahi shi ɗajin sular marin farko muna mai gode wa uh, allah subhanahu wa ta'ala da ya mu nasara uh, duko ya zama gwamnan katsina hukuncin allah kuma insha allah za a natsa da shi a matsayin gwamnan katsina com 29 ne insha allah wannan ba karamar gagarumin nasara ba ga mutanen katsina da jami'ai apc baki daya abinda dai muke takama da shi kullum ko ba ku jam'iyyar apc ta kawo demokradiyya ta zauna da gindinta na zaga mutum ya hito daga wani ya ce shi zai iya cin zaɓe kuma ya ta tunanin zai iya cin ya gwada kuma ya ta ya gwada karin shiga talakawa mu kuma da muke bisa muke ciki mu ma mutum gagata da wanda ke waje kamar ba mu taɓa yi ba sannan kuma allah ya nashi kawai ba wanda yake so har demokradiyya ta zauna wanda da ba a haka nan da kawai tsarawa ake ga wanda ake so ko ana so ko ba a so kuma a ce a ce shi za a yi eh, akwai wani slogan da ake cewa kowa ya bi in baka bi ba an bi maka to kaga duk wannan abun yanzu an kauda shi demokradiyya ta zo ta zauna da gindinta kuma shine zai ba dama demokradiyya ta zauna a kasar baki daya duk da ake zaɓe jama'a suna ganin cewa zaɓen da suke yi shi ake basu to za su yi build confidence akan leadership din abin da muke fata Allah ya sa alƙawarin da muka ɗauko mutane mai iya su Allah ya kama hannunmu domin duk sake wannan nauyi sannan kuma mai lusu kamar yadda ka ce kusan duka za a ce saboda wanda aka rage yanzu guda uku muna fatan allah da aka kakulu da nusu su ba za mu samu nasawa baki da insha allah to wata irin kyakkyawa fata ke gare ga ta gwamnatin mai zuwa ai fata ta alheri ne all through insha allah rabbi saboda yadda allah ya bashi da dangantawa ya da allah da mu ma dogar da muka da allah allah ya kawo mana muna fata Allah zai sa mana hannu insha Allahu mu sauke nauyi ta kowane aspect ba kamar maganar security maganar tsaro da kuma food security magana abinci da ilimi to insha Allah rabbi za mu kokari mu gani ah, mun taimaka mashi ta shawarwari shi kuma mutum ne mai sauraron shawarwari ne sanyin abin da ya kamata insha Allah rabbi kaɗan za su tabbatar da cewa an yi gwamnati tasu ba ta wani ko wasu mutane kalilan ba. shi ke fatan ka ta ainihin su waɗanda aka zaɓa to wanda aka zaɓa dai cikin kusa Allah sun ga yadda aka zaɓe su kuma duk wanda aka zaɓe shi ya san yadda ya shiga ya fita ko da ke ba shi bane cin zaɓen Allah ya ba shi saboda haka sai ya koma ma Allah kuma al'umma shi ya masa abin da ya kamata ba cikin gwargwado dan adam baka iya mai assalamu alaikum